matafiya a dawo lafiya. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirinmu na a dawo lafiya. Baba Yakubu makeri ne daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku a daidai wannan lokacin. A yau shirin a lafiya zai duba yadda mutane ke kallon matakin da hukumomin jihar Arewa maso gabashin Ghana suka ɗauka na haramta amfani da babura mai tayoyi uku da ke dakon kaya wanda ake kira Motokin ko kuma abuboya a Ghana yake ɗaukan mutane. Gwamnati dai kan alakanta daukar mutane da wannan abin hawan da yawan hatsara a jihar da ma wasu wurare a cikin ƙasar. wakilin a birnin Kumasi Hamza Adam ya haɗa mana rahoto akan haka. Gwamnatin Ghana ta sanar da haramta kwasan fasinja da babur mai taya uku a jihar maso yammacin ƙasar a wani matakin da ta ce zai rage hatsura a yankin kamar dai yadda inspector alhaji misbahu dan sanda kenan ya jaddada doka ya zo duk wanda zai yi cin abubuwa, goya in aka kama shi kai da laifi don ba ne mai kyau ba ana samun mutum zai da lansin ce ga ya doki mutane cikin abubuwa yana da shi in abubuwan ya samu asali yanzu ya za a shi kuma ne bai da kuɗin da zai dusu ko aka ba so shi ya kamata mu duka mun tanyo kan irin wanda lamari ba abu ne mai kyau ba babur mai taya uku da aka fi sani da abubuwa a Ghana an santa da ɗaukan kaya ne amma karancin ababen hawa ya tilasa wasu musamman mazauna kauyuka masu zuwa kasuwanni manya-manya a jihohin arewa mai nisa amfani da babur ɗin a matsayin mota. Ita kuwa malama Asamawu mai kasuwanci a kauyukan jihohin arewacin Ghana na ganin wannan mataki zai takura wa talakawa sosai. Sunana Asma'u Muhammad Muktar, ina zuwa kauye ina sayan kaya. Gaskiya wani kauyen nan mota bai taba shiga ba. In ba ainihin shi motokin da mai moto ya hau ba. Ta kai baka da moto ko kana da mato ga ka ga iyalanka da ka zo kasuwa kuma in ba ranar kasuwa ba ba su samun komai su sai shi sa dole ne mai shi ya hau matokin nan ya zo kasuwa in bai zo ba bai da wani uzuri da zai yi sai wani kayan miya da zai je ya ajiye har sabon mako da zai yi girkin kofan shi da shi ko yana so ko bai so shi dai ya hau in bai hau ba tali wa wannan kauye nan da cikin kasuwan da zai zo ranar cin kasuwan ainihin kuma kauyen garin in ka au moto moto na gudu she kai awa daya shi motoki da kake magana ga she kai awa daya da rabi to ka mini bayani inda kafa za ka zo awa nawa za ka yi ka kai kasuwan ka yi ka koma she sa ba su da wani yi da za su iya su bi dole ne a yi hakuri shi dan akwai taimako a ji a taimaka mutu, a samu su suma mota ne ya je ya dauko su ya kawo su amma a ce an hana dai ban yi rayi ba ni ba wurin nake ba amma dole in na ce ina hawa wallahi in yana na te kauye ne ya kamata in hau in te ya komo da ni don ban yi in ban yi ra'ayi da su ba har yi cika manna ya manne kusa da direban yi mate kaga da nake zaune da jiki nan ganna in zauna yi mate ya ya komo da ni kuma addu'a kawai za yi Allah ya tare in kuma suna da wani abin da su su yi musu na mota su yi su yi amma batun asari da shirya ya addu'a ko lorikan masu lafiya ma ai su ma suna asari a yi mutuwa kan hanyar VIP nawa nawa ne suke hasari. Mai magana da yawun kungiyar direbobin babura masu tayoyi uku cewa yayi wannan mataki ya dace sabida babur ɗin na kwasan kaya ne ba na jama'a ba. Sunana Salim Muhammad ni ne fiyaro na abubuwa na sama game da batun matakin da gwamnati ke son ya duki yan waye mu yawanci da suke dokan yara da mutane suke dibi akan mutu wai da kai ka gida baby ba samu lure ba gaskiya na Allah wannan lamarin na wani abu ne da ya zama kama ba anya shi kenan ba da ba saboda wannan mutu na ya zo ne ya kwashi kaya mu ma wani kuna doka yana kwazon shara kamar yadda muka sani ma wannan motocin da mutane ke doka mutane da shi ina sama ba anya shi kenan ba wannan duka ke sa accident ke faruwa cikin community mun na ko cikin garin duka baki daya so ya kamata a duba wannan ababen da manyan mu da manyan hukuma a duba wannan abin na a magance kai saboda yadda za a yi wannan ababen nan kare faru cikin community mun baka ba abin da ke kawo mana illa kenan kamata ce hukumar nan da ke sa bakin anya kamar MTTU da sauransu da ke patrol da motocin nan in sun ga irin wannan ababen ya kamata ce wannan turbobi su kama su ne ya kamata a kama su ne even ma da ya kamata wannan suke kan kuma motocin nan ya kamata a educate su wannan ne kamar wannan zo sau wuri ne mutum zai wuce ba hau a'a ba shi abin ba rayukanka shine very important malam muhammad kanna sakataren kungiyar direbobi a jihar ashantin kasar ghana na ganin ba direbobi kaɗai ne masu ba da gudunmuwa gurin hatsari ba har da ma fasinja. Kowane mu in ya fita gida ya make sure kaman eh, shi ma matuki ne. ko da bai iya rika stiya ba shi ma zama kan matuki ne don saboda iya kiyaye kanshi one muna da direbobi da ke tuka manyan motoci da ko sannan we have motor riders wanda ke ride sannan muna da waɗanda ke tafiya kan hanya ni na je sai tikiti na hau cikin ka ni ma na da anci kan cewa ko me ke tafiya game da direban in ba daidai ba kamar ni a matafi ina da hakkin in kiyaye lafiyan kiyaye raina da sauran jama'an da ke cikin mota shi yasa aka ce wai ka bude murya ka yi magana game da drivers da ke overspeeding gudu ba ba ba ba sinkaya ba tunani hasurran mota na daga cikin abubuwan da ke haifar da mace-macen al'umma a sassa daban-daban na faɗin ƙasar abinda ke ci gaba da sanya gwamnati cikin halin damuwa yayin da ƙasar ke fama da matsala na tattalin arziki hamza adam sashen Hausa na muryar Amurka kuma si Ghana. To madalla gaida Hamza Adam da wannan rahoton. A nan ne kuma za mu naɗe tabarbanmu har sai sabon mako in Allah ya kai mu. yanzu a madadin shi wakilin namu na kumasi da daukacin ma'aikatan sashen hausa na murya amurka musamman hailu haili da ya daidaita mana sautin shirin baba ya ku makeri ne daga nan birnin washington dc nake sallama da ku a huta lafiya kuma a dawo lafiya